حلقة مالا في جريا آه، بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم wa rahmatullahi تعالى wa barakatuh. Uh, my dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today is the 10th of Ramadan, the year 1437 years after the hijrah of our blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is equivalent to the 15th of June the year 2016 uh, AD. Um, <clears throat> Allah said, whoever he wished to guide to the straight path, Allah will open up his heart for Islam. He will understand Islam. And whoever Allah wished to put astray, he will make his heart so narrow and he will have distress in understanding Islam. Like someone who is trying to climb up into the sky, becoming so much dyspneic, he cannot breathe. So Allah put that on those that don't have faith. And Allah said in the verse that follows, and this is this is the straight path. This is the path of your Lord which is straight. And Allah said, He has explained in detail the signs for people who remember. This is the straight path of your Lord. And Allah has explained in detail his verses, his signs for those who remember. Meaning, Islam is explained in detail. Any area where it is shady, then is not under your obligation. What is your obligation is something that is clear, clear as the day. What is shady, is not required of you. Allah will not ask you things that are shady. So Islam is explained in detail and that is the straight al-Mustaqim, that is the clear path. There is no ambiguity in it. There is no any doubt in it. Anything that is doubtful or ambiguous, then is not the straight path of Allah. And this is for people who remember. And these people who will obey Allah and His signs and believe in them and walk according to His instructions, they will have the abode of blessing when they meet their Lord in the day of judgment. And Allah will be their protector and their guardian and even their friend, Walihu, for what they used to do. So these are the bounties you get when you obey Allah and do all what He has required of you on the straight path to God is clear. Allah is one, Allah is living, Allah is all-knowing, Allah is almighty, Allah has predestined everything from beginning to end. Allah knows everybody, knows anything, and knows the outcome of everything. And Allah has revealed two messengers, and the last of whom is the last prophet Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wasalam. He came with an eternal message, which is the Quran. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا And this, this message is the straight path of your Lord, which is straight. There is no any crookedness in it. There are no corners and it is in plain black and white. It's so obvious and evident. So whatever the Quran dictates, says, is clear and unambiguous. And that is what we are supposed to follow, and that is what we are supposed to worship Allah with. And whoever is intelligent, he will see that there is almost complete agreement from the teachings of all the prophets. They have one common sense, one common uh, ideology. That is the worship of Allah alone. That is the first and most important commandment. You worship Allah alone. You should not associate with Allah any other thing. Then comes the worship. The worship can differ from generation to generation, from tribe to tribe, from prophet to prophet. when the last prophet came, Allah has selected for us what is best for mankind. So we should continue to open our heart. Once you find your heart open, you are understanding Islam, then Allah wants to guide you. Once you find your, you find your heart so in so much distress, in so much narrowness, you are short of breath whenever you hear Islam mentioned or you hear the Prophet of Islam mentioned and all that comes into your heart is negative image, image of hope, then you know Allah does not mean to guide you. What you do is to open your heart, allow reason to enter, allow the light of Allah to enter, so that you can get salvation in the end of time. Because whoever doesn't follow this message, the last prophet, which is prophesied in all the books, is going to have an eternal punishment. May Allah, may Allah save us from the eternal punishment. So, Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah ya goma ga watan Ramadan wanda yake daidai da sha biyar ga watan Jun shekara dubu biyu da sha shida. Ah, na Ramadan ɗin kuma ya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafin mu fassara ayan nan wani ne suke tambaya masallacinsu ne ya karkace daga alƙibila wanda karkacewan wato hagu ya kai wato dubu da ɗari biyar kilomita daga ka'aba inda za a za layi shi ne suka ba da wannan wani masallaci ne a cikin garin kaduna ba sai na faɗi sunan masallacin ba shi ne suke tambaya na yi hukuncin wannan to ita fuskantar ƙibila sharafi ne na ingancin sallah ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره da wannan aya ya zama wajibi yadda malamai suka ce wanda ke cikin masallacin ka'aba wajibi ya fuskanci ka'aba wanda ke garin makka wajibi ya fuskanci masallaci wanda ke wajen garin eh, eh, ka'aba eh, haram shi kuma wajibi ne fuskanci garin makka shi ne alkiblar shi saboda ka fuskanta wajibi ne amma in mutum bai san inda take ba sai aka ce sai ya yi ijtihadi shi na ke ya taharra ya yi ƙoƙarin sanin ina gabas take ko amfani da taurari ko iska ko inuwa duk wani abu na alatu da zai nuna mishi ya zama wajibi ya yi taharri wa in taharra ta amma kuma yayi kuma ya rude ya rasa sai aka ce sai ya zaɓi. ya zaɓi wanda ya fi kusa a zuciya shi ya yi ko ko ya yi sallah hudu hudun zahar ne ko ce kibila ya yi hudunan hudunan hudunan hudu alal akal dai ya samu ɗaya a ciki amma mutum ya ce ga an nuna alatu ta nuna cewa ga inda ka'aba yake to bai halatta a yi sallah ba a wannan jiha ba ba wata hujja domin wannan nas min quran cewa a fuskanci ka'aba wayan suna cewa to wayannan alatun nan ba su yarda da su ba a'a aka ce ko tauraron da bai da ko tauraro ne ko iska ko menene zai nuna maka ka'aba ka bi shi sannan kuma hujjar da suke kawo cewa su ba su yarda wannan kayan turawa ba ne alhali shi wannan in zai tafi haji in zai tafi haji ya shiga shiga jirgin sama da wayannan kayan turawan wannan kusan pilot lokacin da zai tashi a Kano yana ganin Makka in ya tashi cikin sama yana ganin makka amma alatun nan ke nuna mishi hanyar makka kuma a kai a sauka in bai taba zuwa haji bai tambayi wanda ya taba zuwa a ce alatun suna da gaskiya suna da inganci saboda in sun nuna muna ka'aba kamar yadda suke kai mu ka'aban in muna son haji in sun nuna muna ka'aba ya zama wajibi don ingantar sallan mu mu fuskance ta to matsalar da ake samu an kashe kuɗi an gina masallaci to wane ne yafi ka samu ingantaccen sallah ko ko ka tsare miliyoyin da kuka gina masallaci sai ku samu injiniya ya gyara muku masallaci ba abin da ba a gyarawa a fashe nan a faɗaɗa nan a gyara nan ko ko ku gyara sahunku a cikin masallaci a lankwashen shi har Allah ya kawo muku mai arziki domin kun gyara Allah zai zo muku da wani ba Allah ya ce kuke sallah karkace sai ce ai ga kiblan nan sai ce to na rushe masallacin ma zan sake wani akwai bayin Allah amma kai ma Allah ta'a saboda haka da Allah kasu dawwama akan wannan aikan musu aikan rikici kan matsalar da ba ba rikici a cikin ta to sannan kuma wayannan kakuri community development association suna kukan cewa an kirkira wata ƙarya gare su an ce akwai wani wanda yake ba musulmi ba wai dan yana cin abinci a waje an kashe shi yana asibiti wanda yake hankalin mutane manya biyu ya tashi sun yi bincike sun ga wannan abun faɗa ne tsakanin ɗan club masu shaye-shaye ba wani addini a ciki saboda haka suke ƙara so a taimaka a gaya wa jama'a cewa babu wani rikicin addini a cikin wannan kadiyya kuma babu wani musulmin da ke tilasta wani ya azumi wai don ba musulmi ba sun ce wannan yakan so ya kawo wani tashin hankali a kwakurin to muna kiran Kirista wayanda yake muna zaune da su muna nan alƙawalin muna nan tare da ku na zaman lafiya wa insha Allah kuma in wani abu ya same ku ku kai zuwa shugabanni ku kai ƙara zuwa shugabanni kada ku yadda wani ya ruɗa ko ku kai hari su kuma musulmi kada ku yadda wani ya ruɗa ko ku mai da martani mu zauna lafiya zaman lafiyar nan shine maslahar mu mu dukan mu biyu shine abinda dukkan addinai ke kira Allah ya taimake mu gaba ɗaya. shi wannan daga Zariya yake ah, abin da yake tambaya shi wai ya ya akan kungiyoyin sunna daidai ne in kira kaina salafiyya na ɗaya ko malikiya to mutane kasu damu da kansu kan wayannan matsaloli shin in mutum malami ne kaman ah, alaramma da yake mana karatu wasu ni kuma ina fassarawa da me da haf shikenan sai ce shi warshi ne ni kuma ce hafsi ne a'a ko kun ga muna faɗa akan ya ce wani abu qibalan na ce qubula shi ya tafi a yanda yake tafiya ni kuma in tafi a yadda me muni faɗa ya ce cuci qur'ani to haka al'amarin yake amma kawai abin da ake cewa dan kana malikiya kaman kana hawa mota sunanta toyota wani yana hawan martindi wani yana hawan me fijo to dai ina hawan toyota in nazo sai ku ce min tayoti in zan bauta wa Allah ne nake bin fikihun Imam Malik nan kawai ta tsaya in za ka yi ƙira'a kuma ina yin hafs nan ta tsaya kawai abinda muka yi magana kai shine ita kalmar salafiya da ake amfani da ita a yanzu kun gane bambancin ita salafiyyar nan akwai rudani a cikinta me yasa domin in ka ce malikiya malikiya mazhab na fiqhu na salafiyya ne Allah ta ta malan ga mai musulunta na mi wani da wani yare kake ji which language ha hausa okay to musulunci shine imani da Allah da manzannin duka na karshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so kai kalmar shahada kace ashhadu الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ba mota da gaskiya Allah ko Muhammad manzon shi mai sunanka Emmanuel ko suna kake musulunci Musa annabi Musa ko za ta mako ko ka a yana da allah ko wannan mutumin ne. da tsarki ko ku cire Qur'ani ko ko tsarki ai ko ko ba shi alhamdulillah da ya kwanci ba salafiyya salafiyya malikiyya salafiyya ce shafi'iyya salafiyya ce hanafiyya salafiyya ce da kuma hanabila salafiyya ce zahiriyya ba salafiyya ba ce domin ba salaf suka fito da ita ba khalaf suka zo da ita sannan kuma kaman ka ce al-mu'tazila da mu'tazila bahmiya da shi'a wa'annan salafiyya ce amma ba salafus salih ba salafut talih shi yasa mu wattiba'i salafus salih don akwai salafus salih akwai salafut talih karkatattun salaf domin shi'a kun ga inda tun lokacin da ta faru tun lokacin salaf ne mu'tazila tun lokacin salaf ne malik kan shi ɗan eh, shugabannin mu'tazila khalifa ya dake shi to in ka ce salafiyya kana nufin wanda suka gabata to salafiyyan nan suna da mazhab na fiqihun da ya samu yazo ya zo da yawa cikinsu guda hudu ne kawai Allah ya tsare shi yasa kullum anan ba ni ba malamai da suke musu addu'a don tsare fiƙihu da suka yi sun kace salafiya ya kunshi malikiya shafiya hanabila da kuma abun nan to amma salafiya a yanzu a yanzu me suke nufi cewa suke yi a da in maliki saba ma abu hanifa kamar yadda muke da alaramma ne kai karatu yi nawa? amma ban sukan naka kuma na imani naka din ma ingantacce ne kuma bai su kan nawa kuma ya imanin nawa mai ingantacce ne haka salaf suke hammali ya ce ku ban mu da namu aka so a ɗauki nashi a kai wani wuri ce a'a ku basu su da nasu ku ban mu da namu shi ne salaf ba sa su kan juna kuma kowane daidai ne to salaf na yanzu sai su ce maka in malik da shafi'i suka yi saɓani za mu gane wanda ya fi gaskiya a cikinsu sai mu bi shi saboda haka a wannan matsala mun tara tare da shafi'i a waccan matsala muna tare da malik a waccan matsala muna tare da abu hanifa a waccan matsala ba mu tare da dukansu ma sun bace duk mu mai muke bi hadisi muke bi in ya inganta to matsalar shine yaya hadisi yake inganta na ɗaya malaman hadisan su kansu kamar ibn salah ya ruwaito a cikin tafin shi muqaddima ibn salah ya ce malaman hadisai sun ce sun haɗu tun ƙarni na wajen bakwai kada wani ya sake ganganci san ganganci kada wani ya sake ganganci ya inganta wani hadisi da na gaba ba su inganta ba ya ce domin me ya ba da dalili duka sharuɗan inganta hadisi sun ƙare domin duk wanda ka samu a zamanin shi bai iya ɗauko maka hadisi da kanshi ba wai haddace shi ba a littafi ne zai karanta ƙala fulan ƙala fulan ƙala fulan suka ce ai wannan ba sharaɗin saha ba ne so kada ka sake inganta hadisi to bayan ibn salah kun san mutane kullum kamar yadda yake ga muku akwai mai gangancin kamar yadda faɗa akwai mai rigiman da kamar yadda ka faɗa an samu wasu fito suna ta kuma ingantawa suna ta kuma raunana shi amma inganta shi da raunana shi kansu suke yi wa kansu suke yi wa ba su yi wa al'ummar musulunci ba su yi wa addinin musulunci shi sa malaman mazhabin suka tafi haka eh kansu suke wa kansu yanzu ka inganta hadisi kai din ka inganta wa a'a masalan ai kai mai yi har yau in ka inganta hadisi wa ka ingantawa ka inganta mu kanka ka ingantawa domin sharuɗanka ni ban yarda da sharuɗanka ba so waye ka wa kanka kenan domin ban yarda da sharuɗanka ba domin a wurin inganta hadisin an samu bambance bambance bari mu ba ku misali tsakanin muslim da malamin shi bukhari muslim buhari shi sa malamai suka cewa ingancin shi sharuɗan shi sun fi tsanani saboda haka hadisin shafi inganci shi bai isan shi a ce wani ya ruwaito wurin wani sai yana da ilimin sun haɗu sun haɗu sai yana da ilimin sun haɗu a gashi sun haɗu sannan zai ce inganta in ba su haɗu ba ba zai ko sun yi zamani ɗaya zai ce bai inganta ba bari ba ku misali simple wallahi ban taɓa ganin jonathan ba amma mun yi zamani da shi to wurin bukhari da zan ce jonathan ya ce kaza da kaza da kaza bukhari zai ci bai da ba tunda ban san inda ka haɗu da shi ba ba ilimin kun haɗu tun da rashin haɗuwa ban da iko in ce jonathan ya ce sai dai in ce an ce jonathan ya ce amma muslim ya ce a'a ni bai zai sharaɗin nan ba tun da dai na san ahmad a wuri na adili ne kuma bai ƙarya in dai ya ce jonathan ya ce to haƙiƙa ya ji wurin jonathan in na ce jonathan ya ce ya ji wurin jonathan saboda ka bai ƙarya adili ne ni zan karɓa an samu saɓani ko ba samu saɓani ba da haka hadisai wurin muslim ma wurin uh, bukhari da ifai ne ba in ba in zata hadisai ba to haka ana tafiya ana samun canji to yaushe zaka zo bayan malamanmu sun yi muna fiqihu an fitar da komai ka dawo da su inganta hadisin da rikicin da ke ciki har yafi na fikihu? rikicin da ke ciki yafi na fiqihu shi yasa ake samun sabani da faɗa? bari mu ba ku misali duk mu ne ga Sheikh Albani ga Sheikh bin Baz Sheikh Albani da Sheikh bin Baz suna wuri ɗaya a Madina sun karanta Jami'atul Islamiyya duka kuma suna eh, bin hadisi sai dai ah, ah, bin Baz yana bin mazhab Ahmad bin Hanbal domin da ita ake hukunci a ƙasa shi kuma Albani yana cikin wannan sabuwar salafiyya amma ya ce mahaifin shi Hanafi ne amma shi ba wani mazhab da yake bi irin wannan yake bi wani abin da ya inganta inganta sai aka zo maganar niqabi cin wajibi ne mace ta rufe fuskanta ko ko ta kware fuskanta kan wannan matsala kan wannan matsala aka yi baran-baran wanda ya kai dole tunda ya zo zai canja musu mazhabinsu kaka tuntuni tun sama ba a san ran da ake sake kayi a makka ba ba a san ran ba sai ga wani yau da sunan sunna zai zo ya ce ku kware sai suka ce a kai ne za ku kware ka koma garin ku to nan sunna ta yi amfani nan inganta hadisi ya yi amfani shi ya sa ibn salah din yake so da yawa mutum ahlul hadith wa huwa mubtadi kuma zai kawo bid'a domin me zai karanta hadisin a murgude bai fahimce shi ba bai san yadda ake aiki da shi ba sai kuma wurin abbaka shi ya kawo mai bidi'a. wurin ba ku labarin wani bawon Allah wani Nasir sunan shi ɗalibi ya zai same ni a Makka a ina ji jalingo yake yana karantar da yara suna da masallaci ƙarami da ɗaliban shi suna karanta nailal qata a shaukani da yashi shi ma irin ta fanni. irin littattafan ne su kawo maka khilafat karshen ta ka ya inganta wanda ya inganta sai suka zo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa to duk wanda bai miƙe kwankwason shi a ruku'u da sujada bai da sallah shi yana koyar da yaran ɗalibai sai ya samu karɓa jami'a islamiyya sai tafi da ya dawo hutu shi ke ba labari da ya dawo hutu sai ga masallaci jama'a har waje domin ba su da yawa sai ce masha Allah lalle mun samu karin jama'a a wannan masallaci sai da iso kusa sai ga matsalar matsalar shine ba su wani karu ba amma suna cikin karatun littafin nailul su suka gani cewa wanda bai miƙe kwankwason shi yana sujada bai da sallah to wannan sabon ilimi ya zo hadisi ya inganta saboda haka in za a yi sallah sai a kwanta a miƙe irin yadda abokanmu suke in za su yi gaisuwan nan kun sani eh sai a miƙe to ya za a yi ƙaramin masallaci ya ishe su sai sahu ya koma waje domin an zo su jada miƙewa ake yi to abinda shi kuma hadisi yake nufi abinda hadisi yake nufi wato baka da sallah in kai ruku'i ka dawo daga ruku'in ka miƙe kwankwason kai kafu a tsaye in kai sujada ka dawo ka zauna kwankwason kai ka fi ame zaune shi yake nufi ta yaushe za ka bar mutane sun ka ta'awilin hadisi sun ka kuma ingantawa da a fashi sannan kuma malaman hadisi gaba kaya kaka suka ce wa fi sahihi wa da'ifi qasadu adh-dhahiri lil qat'i wannan ce muku fa sahihi wannan ce muku fa da'ifi zahirin muke muku magana fa ba wai mun yanke bane haka shi yasa fuqaha sai kaga wani lokaci ya dauko hadisi da ifi ya hada shi da ƙa'ida sai ya ce shine hujjata hadisi da ifi da ƙa'ida domin ita ƙa'idar ba ta zuwa ita kuma sai da hadisai masu yawa bari in ba ku misali in ba haushe ya ce in an jifa ina take zuwa ko minisin jifa ƙasa take ko wannan ƙa'ida ce komai nisan jifa ƙasa take domin bahaushe ya gani in ka jefa dutse in ka yi kaza duk ina ke yi ƙasa ya haɗa ne daga istiqra'i amma yau da baturi eh, da bahaushe ya san baturi in ya jefa rocket sama yake bai dawowa da zai canja sai ce duk jifa duk nisan jifa ƙasa za ta yi sai dai wanda bature ya jefa <laughs> wato ka'ida tana zuwa ne sai an karanta abubuwa da yawa saboda ka ɗan malamai sun yi ka'ida ba wai ka'ida ta zo ba ne, ba tare da wani dalilai ba to wannan ka'ida in ta hadu da hadisi da isi sai ya haɗa ta ce wannan ya fi mu hadisi sahihi wani kuma ce wannan hadisin da sahihi na haɗa shi da wani abu ko aikin musahabai ko na haɗa shi da wata aya ta Qur'ani shi ya fi mu inganci abinda aka ce in sun rabu kowane daidai ne abinda ba a so kawai mutane irin yadda halin da muke a cikin nan ka bar su akan mazhab ɗin da suke shi kawai muke kira ku bar tura mutane mazhabobi iri iri iri za mu ruɗe mu rabu shi ne kawai ake kira ba an ce babu mazhabobi akwai malik ya ce akwai amma kowa a bar shi akan me abin da yake saboda haka ku bar faɗa kan wannan matsala ba wani rikici a cikinta sai kuma masu tambaya game da insurance da abubuwa wayannan su ma su yi hankuri wato shi fiƙihul mu'amalat fiƙihu na mu'amala yana canjawa da zamani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fiƙihul mu'amalat Madina kanta an ce hajjatul wada an tara arab mutanen daji da kogo aka taru aka yi gungumi aka je makka hajjatul wada an ce wajen mutum dubu ɗari wajen mutum dubu na ɗari wato babu wani gari garin musulmi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kai mutum dubu ɗari yanzu irin New York City za ka samu mutum wajen miliyan biyar cikin gari zaune mutum miliyan biyar su fito aiki su koma aiki komai an tsara shi tsaf ba mai karo da wani to irin dokoki kawanin a wurin mu'amala ake magana nan bari in kawo muku na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Malik ya rawaito shi muwatta da Muslim a cikin sahihin shi ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad hamamtu an anhaakum anil ghila fa dhakartu ar-rum wa faris yasna'una zalika wala yadurruna amadahum ghila shine mutum ya je wa matar shi bayan tana shayar da mace mai shayarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kusa ya haramta in mace ta haihu tana shayar da ɗa sai kai shekara biyu kana jira ya kusa ya hana yace amma sai na duba zakar sai na tuna cewa fa ga romawa suna yi mace na shayarwa kuma lafiya lau ana zaune da miji faris suna yi mace na shayarwa lafiya lau ana zaune da miji ba matsala kuma ga yaran su fito da ƙarfi ba abin da ke samun su saboda haka tun da haka ne na duba na gani ba cutar da take samun ku kuma ku yi haka babu laifi nan wahayi ne ya halatta shi ne istikira'i ilmul istiqra karanta abu shine scientific statistical research annabi ya yi statistical research tun lokacin wannan suna ne shi ma ya fitar da natija to in an yi istiqra'i ilimin istiqra'i na inganta rayuwa mu'amala aka ce fa ba ba ba ibadat ba ba sallah ba ba azumi ba ba hajji ba ba a'a mu'amala yadda za mu rayu in an yi ilmul istiqra'i shi ma sunna ne domin abuwa su gudana to babil mu'amala ta buyu ya fada cikin mu'amalat har dai a wannan zamani za ku ba ku misali yau in ka ce okay naira akwai riba ka san ma'ana abin da kake faɗa ka san ma'anar abinda da kake faɗa in ka ce akwai riba a cikin naira ma'anar shi kana da wani a china kana so ya suyo maka kwantena na kayayyaki ka shigo da su to haram ne haram ka je banki ka saka kuɗi account a je can a fitar da su mai sunan kuɗin china yen haram ne ka sa kuɗi a banki a je can china a fitar da su yen haram ne kuma riba me yasa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce misil bi misil yadan yad lokacin da ka bada neran nan a bankin nan sai za su dauko yan din su dauko cash su baka a hannunka yadan yad in ba haka bari bane zai yu. sai kuma bayan ka karbi yan din nan a hannunka ka kidaya sai ka ce kana neman wakili wakilin da zai kai maka ne China sai kuma ka ce za ka yi ba banki in guna ba ku wakilanci da Allah ku kai min kuɗin nan China sannan wannan kuɗin za su kai can China zai yi don kun cin riba na naira shi ke kun kulle wa kanku in fadda babu ta'amul kun kulle wa kanku sayo kaya a China masu cewa naira riba ne su ji tsoron Allah in sun ce naira akwai riba in ka karɓi bashin banki ka yi ka, in ka ji baka da shi ka gaya wa manaja wallahi ban da shi domin Allah ce in kana zuwa usratin wa naziratun ila maisara ka je ka zauna wa ka kai abinka a hankali in ka samu riba ku raba in baka samu ba shikenan ka gaya manaja ya hankuri in dai kai Allah yake tsoro sau ake kokarin karewa ana kokarin malami ya muku ijtihadi ya fitar muku da matsala da take taimakon musulmi amma mutum ya doge da sunan musulunci ya cuci musulunci me bambancin su da boko haram me bambancin su wane wane wane fa'ida malam zai zo ne yayi bayani wane fa'ida ne mallaka fiqhu ne da fahimta da taimakon al'umma amma ga su can babbaga sai ko ina kowa yana raddada abin da ya ji nan da can da can saudi arabia dukkan dukkan bankunanta dukkan bankunanta irin irin su gt bank ne su su wani banki wani banki waye ce ba faɗan sunayen su don kar eh, eh ta musalla irin su ne sai rajihi shi rajihi shine yake bin wannan ka'idar shari'a to shi me yake yi misali naira dubu ɗari in banki ya baka bashi amma bashin banki kamar yadda muka gaya muku istismari ne istismar domin zai ba malalaci bai ba wanda ba zai fito da kuɗi ba kuma bai baka don hajarka yana baka ne don me in ya ga abin da kake yi zai dawo da kuɗi so ƙirad ne a wurinmu ba ard ba ƙirad ne to in ya baka dubu ɗari muƙaddara dubu ashirin za ka ƙara ka dawo da shi dubu ɗari da nawa da ashirin cikin ashirin ɗin nan za a cire ma ma'aikata da riba da abubuwa cikin ashirin nan za a ba wanda ya ba ainihin kuɗin domin ƙiradi ne shi bai iya ciniki ba bai san ka ba amma banki ta san ka sai ce banki ga kuɗi na ko bashi da aka yi nima a samu mun nawa ne ƙiradi kun ga ka karɓi dubu ɗari ka mayar da nawa dubu ɗari da nawa ashirin to me wancan bankin yake yi da ya ce yana bi shi ƙa'idar musulunci interest interest free ko interest zero banking me yake yi in ka je ka karɓi banki in ka karɓi riyal dubu ɗari bashin bankin ba a baka sai an ga takarda daga ma'aikatar ka cewa za a biya albashinka a wurin kuma kowace rana za a cire maka wuri kaza sai bankin tun da na islam ne sai a ce dubu ɗarin nan da suka baka shine wannan ma'aikatar ka za ta bayar ba ƙari ko ga kenan banki ya baka loan ba interest to in ka zo karɓar kuɗin cash a counter gashi check komai ka rubuta an sa sunanka kai signing ga dubu ɗari ka karɓa sai ka saka hannu in an miƙo maka kuɗin ka ƙidaya sai ka ga dubu tamanin sai ka ce a ah, to yaya dubu ashirin fa sai ce a ah, wannan air condition da kake ji wannan ma'aikatan nan a banza za a ba su daga cikin kuɗin da aka cire kafan me cinya me kafan baya ba cinya ba ba cinya ba kafan baya saboda haka kun ga in ka sa kuɗinka a cikin banki amaliya uku ake yi amaliya uku ake yi kuma in an bi ƙa'ida ƙa'ida ta musulunci duka ba su yi ba na ɗaya sar ka sa kuɗinka a mai da shi yan shi ne sar an ce dole zama yadan biyar sannan taukil sai ka wakkala ma mutum amini wanda zai ɗauke shi ya kai to ba kuma shi zai ɗauka kai ba akwai kuma hiwala hiwala shine can din suna da bashi nan kuma akwai bashi masalan mun karbi kudin wannan naira sai kuma ka karbi yan a can sai mu canji kun gane ba kudin ake kaiwa ba amma amala guda uku suke shiga amma halalun ayi dan me in ba ayi haka ba yan saddu babu ta'amul babin mu'amala zai tsinke sai wannan illan na ita ta halatta shi misali ma bai in ka saya abu ko menene ka saya sharadin shi arru'ya ka ga abin da ka saya aw mawsuf mawsuf fi zimma ko ko a bude abun ka ganshi in ba a bude ba to ma'ana za ka iya dawo da shi don akwai zimma wato akwai in ka same shi ba haka ba dawo da shi shine shara'in sayayya ko dai a bude ma ka gani ko ko a ce ka je shi nan lullube amma in ka je ka ga ba shi bane kana da haƙƙi ka dawo a canja maka to yau mutum ya sayi gwangwanin madara pick milk ɗayan biyu ko a fasa a buɗe a gaban wanda ka saya ya gani madara ce ka ba shi kuɗi ka wuce ko ko mausu zimma in ka je ran da ka buɗe ka ga ba madara bane ko ta lalace sai ka dawo da ita to in haka ne in haka ne yanzu za ka iya karɓan fake milik ka je ka shanye abinka da yaranka sai ka dawo mai kanti ka ce kai ka cika ta da ruwa ka ce ni ruwa na gani ba ni kuɗi na domin bai yi a buɗe a gaban kuma bai wa a ce masu fi duka in an yi haka yansaddu babu ta'amul sai ka ga masu kanti sun ba sayar da fake milik sun ba da shuga tun da sai an buɗe duk abin da za a buɗe a gani sun ba da shi Fayan saddu babu ta'amul sai nan shari'a ta ce a'a ka sai pick milk ba ba ba zimma kuma ba gani kai dai ka tafi alallah in ka samu shine in ba shi ka tafi mu'amala ne babin mu'amala abu da ake dubawa duk abin da ke sa cuta musulunci bai da shi duk abin da ke da amfani musulunci na me tare da shi shine ka'idar da ake bi saboda haka irin su wayannan su insurance su abubuwa ne wanda zamani ya zo da su amma shin suna da amfani shi za ka tambaya in eh, suna da amfani to musulunci ya da shi in eh, suna cutarwa addarar ma addarar wala jira ko su cuce ka ko su cuce wanda kake mu'amala da shi to musulunci bai da shi ba to amma abin da insurance yake shine a ta'aice kamar adashan nan da ake yi masalan kana da masna'a kuɗinta miliyan ɗari kuma kana tsoron abin da zai wuta in ya ƙone ta ya ƙone maka kayanka sai aka ce ka yinka kawo miliyan goma kowace shekara miliyan goma kowace shekara duk ran da wani abu ya same ka domin ba kai kaɗa ke karɓa ba ana karɓa hannu wasu saboda haka masu insurance akwai kuɗi ajiye duk ran da wuta ya same ka kaman kaman ba a maka hasara ba za a biya ka su turawa da yake suna dilin da kamfani da manyan kuɗi sai suka ga fa'ida ne rahma ne inshora wani zai ce maka to ai bature kace kafiri sun ce eh bature kafiri to amma ka mance abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gani a gare su khairuhum miskin, wa yatim wa da'if wa amna'uhum min zulmil muluk sun fi kowa alheri ga yatimi da ifi da miskin kuma su shugabanni ba sa su. halaye na kirki da su ne amur bin As ya ce lalle tura wannan ƙarshen zamani za su gama da duniya domin halayen musulmai da ya kamata mu yi turawan za su yi so idan bature yayi abu eh yana da wannan kuma halin na kokarin taimakawa al'umma yana da shi saboda haka musulmi ku yi ƙuri da cikin irin abubuwan nan ku ɗauke su da sauki in kun samu malami tiƙa wanda ba kwa shakkan cewa ba ɗan mayo dari ba ne ba kuɗin ku yake so ba ba mulkin ku yake so ba kuma alal manhaj yayi ijtihadi wannan rahma ce da ruksa gare ku amma in kun ki to ga kuna ga fili ga ne ga mai doki mu gani to fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ba ni ba fa malam nake magana malam da Allah ku bari mu koma ba je filin nan baya ba eh Eh, wai a taru a haɗar eh, tarin eh, to ai ka sani ne a su matsaloli hakika matsaloli dole sai an yi saɓani a kansu kamar sahabbai sun yi saɓani abinda ake cewa in an yi saɓani in kuma wanda suka yi saɓanin sun cancanta a ilmance da adala da tsoron Allah sun cancanta su fatawa sai a ce to wannan fatawa ta zama kashi nawa ta zama kashi biyu duk wanda kai ne daidai ne to matsalar da ake samu wanda ya isa yayi fatawan yayi fatawan ya tsaya sai wancan ɗaya sai kuma sai ya zo yana cewa waccan fatawan ba daidai ba ce tashi ce daidai balle kuma in maslahar wannan fatawa tana kan shi yana da maslaha yi wannan fatawa shi kuma shi malam da wannan fatawa ba maslaha ba banki yake da shi ba sai da banki misali wanda zai islamic bank ya zo nan ya fara conference yana nuna mutane conventional bank haram haram haram haram ne yake kokarin kira yana gyara kashe tuwon shi ne amma da zai zo ya ce eh malamai sun kashi kashi biyu fa wani sun ce conventional is alright amma mu mun tafi akan conventional is not alright ga wannan namu wannan sadiq yana da gaskiya sai mutane su gani ka ba mutane yanci amma ka zo ka cika duniya da haramci shine ayar farko ai haramcin ma yasa na kawo maganan nan ba mai ikon ya haramta abu sai Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam ka ce abu haramun ne da ijtihadin ka sannan da muka tambaye su dalili me yasa kuke haramta interest da bakinsu suka ce mun yi ƙiyasi sai malamai sun ce in kai ƙiyasi a ƙiyas maznu zato ne ba ƙaƙi ba ne zato ne kai to ya zaton ka za zo ka haramta abu ka ji tsoron ran da za tashi a gaban Allah ka ce ka haramta ma mutane abin da Allah bai haramta ba shi da muke magana Allah ya shirya da mu. Eh. Allah ku ni ka wannan A'a. Malam ne ba da wannan fatawa. Ai tun da nazo nan, tun da nan ban taɓa ƙara wani abu nawa nawa daga kaina ba. Ina fassara abin da ke cikin raddul azan ila ma'anin Qur'an ne. Bambancin kawai ina ƙara buɗaɗa shi in sa muku projector, buɗaɗa shi kawai nake yi. Eh? ana yi da turanci domin wai ƙasar nan duka hausawa ne shi kasa wani abu da ba haushe sai je garin makka ya samu balarabe sai na mai hausa da allah wancan nawa ne wai shi ya ɗauka kowa hausa yake yana je ba zo fagen tambaya ba ci gaba to shi ke kowa ya saurara faman wanda allah ya so shi an ya hadiyahu wanda Allah ya so ya shiryar da shi yashrah sadrahu lil islam wato Allah sai ya bude zuciyar shi ya bude zuciyar shi domin dalimin eh, ga musulunci idza du'a ilayhi an kira shi bi an yaqdhifa fi qalbihi nuran eh, fayanfasihu lahu wato Allah sai jefa wani haske a zuciyar shi zuciyar shi ta bude domin wannan hasken walahu wa yaqbaluhu ya karbe shi kama warada fi hadith kama yadda Allah ya aizo cikin hadisi wato Allah so mutum sai jefa mai haske na imani to da Allah jefa maka imanin nan shikenan komai na musulunci zaka so shi wa man yurid kuma wanda Allah yake so an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan wanda Allah ke so ya batar da shi sai ya sa kirjin shi dayyiq mai kunci bitashdid ko wa qariya bitakhfif dayyiqan ko an qabulihi wato sai Allah ya sa mai kirji mai kunci da karban wato addinin musulunci harajan wato yana mai damuwa kuma yana mai zarguwar kanshi bi ma'ana ko mazdar bi ma'ana a sifatu a adl ay shadidud diqi wato mai tsananin tsananin wato kunci wa wasfa bihi mubalaga wato dan mubalaga na ƙoƙarin an ƙara dayyiqan harajan don nuna maka tsananin kuncin da ke samu game da musulunci a cikin zuciyar shi wa qari'a bi kasri sifatiha ka annama yas'adu kaman da yana tattakawa yatakallafu su'ud wato yana kokarin hawa wala yastati'uhu bi iya wa fi qira'atin yusa'idu wa fiha ilgham ta'if al-asl tusadi wa fi ukhra bi sukuniha kannahu yasta'adu fi sama kaman dai yana tattakawa cikin saba. to ne yace li adami hawa sama fa domin rashin iska a sama warrih da isba mai bugawa fi sama'i idan yaqsaduhu wa tarjin shi zai samu kunci kwarai da gaske fala yastati'u su'ud bai iya hawa iz kullama irtafa ila samai duk lokacin da ya ƙara nisa sama kullama khassa hawa sai wato <clears throat> iska yayi yayi karanci warrihi da iska mai bugawa ad wato wanda yake suna lalura lil hayati lalura haya domin in ba iska ba rayuwa wan nafsi da kuma nafs wa yash'uru bi saboda sai ya ji wahalan hawan nan da yake yi hatta yin adimul hawa bil kulliya in ya ci gaba da hawa har zai zo lokacin da iskar gaba ɗaya za ta zama babu gaba ɗayanta wato bil kulliya to ya tadayaqu nafs lokacin nan numfashi gaba ɗaya zai zama yayi wahala yayi kunci wato fa imma an yarda ila al ko dai ya dawo duniya ƙasa aw ya mutu ko ya mutu ya mutu thumma aqaba alaihi fa qala sai kuma Allah ya ci gaba ya ce kadhalika ja'al kaman yanda da muke sa zuciyar shi tana da wato kunci da wahala da wuyan uh, numfashi kazalika yaj'alu Allahu ar-rajza wato haka nan Allah ke sa rajis shi da cuta wa azab azaba aw shaytan ay yusallitu haka Allah ke sa mishi rajis a cikin zuciyar shi ay alal ladina la yu'minuna akum inda ba sa imani uh, fa yamna'uhum khayray ad-dunya wal akhirah sai Allah ya haramta musu ko ya hana su alherin duniya da lahira domin duk wanda bai bi musulunci ba shi da bai jin daɗin duniya sannan kuma ba na lahira kuma zuciyar shi za ta yi kunci da ya ji abin musulunci ran shi zai lalace ya ɓaci da ya ji an ce mace ta sa niqab ko ta sa hijab sai ji kai wannan tsananin ya kai inda ya kai in yaro ya ɗan bage mun shi a ce kai cire shi duk da wani abin musulunci ne bai so ya gani balle rawani da irin su abubuwan musulunci baya so saboda haka in mutum ya samu shi da haske yana son musulunci yana son Allah yana son manzon Allah yana son mumunai kuma yana tausayin su wallahi gode Allah wani haske ne Allah ya jefa a zuciyarka wani kyauta da in Allah ya maka ita ba mai iya batar da kai man yahdihi Allah fala mudilla lahu in dai Allah shirye da kai ba wanda shirye da kai to ashe in haka kana son musulmai da da mumunai da musulunci komai abin da Allah ya zo da shi kana son shi amma ba kowane zaka iya ba wani sai kai tawakkalin shi to in kai haka Allah ya maka wata babbar kyauta domin ƙarshen ta bi iznillahi in ka mutu akan wannan hali Allah zai saka aljanna Shi shine zamu karanta darus salat Allah ya shirar da mu Allah ya ba mu wato yalwan zuciya ta ɗauka kusan wani abu ma kalli salaf ɗin malik Ya yi fatawa Abu Hanifa yi fatawa amma zuciyar shi ga ta nan buɗe eh wancan ma hanya ne ba matsala shi ma ni'ima ne amma yanzu nan da mutum ka samu saɓani a fatawar ku shi kenan sai zama a gaba malami shi kaɗai fa malami ɗaya zai iya fatawa biyu uku a matsala ɗaya. domin in ya duba wannan dalili sai faɗi kaza in ya duba wannan dalili ya faɗi kuma kaza shi da kanshi harshe ɗaya baki ɗaya mutum ɗaya to balle mutum biyu abin da muke ce masu duk abin da salaf suka zo da shi kada su yi karambani karambani wai wannan ne gaskiya wannan ba gaskiya ba ina kai ina kai ilimin ka sam ko kaɗan bai kai ba adala adala shine adala kada tsoron ka bata kai can ba yanzu zamanin fitina ne saboda ka kabar mutane akan abin da suke na addini kaga ka huta sai a samu haɗin kai eh, sannan ba bambanci duk wanda kai duk daidai ne gole na eh ba salaf da bai da rawani <laughs> to a eh? eh eh eh a'a ga shi na cikin radul azhar wata magana baliza jiddan sai fuqaha za su fahimce ta a ayar riba yana nan cikin radul azhar yayi a cikin nan ko eh to kan karanta za a karanta kun ga da malaye wannan tafsiri da ya zo kan wannan matsala sai ya me ya ce matsalatul riba a cikin radul azhan me malaye ya ce ya ce ma'arufun ma'arufun abu ne sananne annabu yu'ar riba wato ciniki na riba muƙayyadatun ala uyunil ashiya'i rabawiyya ciniki na riba Allah ya keɓance shi ala uyun akan abubuwa al'asha'in rabawiyya abubuwan da riba ke shiga. La ala qimatiha Allah bai ƙayyade riba ƙiman abubuwa ba, ya ƙayyade ne akan abubuwan kansu ba a ƙimarsu ba. fa auraqul buluk takaddun banki wato kudin yanzu wal umla al musta'mala al yawm umla shine kudi kwandaran da ake amfani da shi yanzu wato sulallan nan da wayannan qiyamun qima ce laha fil buluk min al amlak qiman abinda ke kima ne cikin wato laha qiman abubuwa ne da ke cikin bankuna min al'amlak na abubuwan da aka mallaka, wa in kanat tusa'amal, ko da ke an kasance ana amfani da su lil asman domin kuɗi, wato naira tana amfani da ita kamar kuɗi, kamar zinari da azurra, amma ba ita ce ba ƙimar ta ce, fa kullu mabi'in samani, wa laisa kullu samani rabawi. Shi ne fikihu. Kullu mabi'in sama duk abin da ake ciniki da shi made a sai ka sayar sama ne kuɗi ne walaysa kullu samani rabawi amma ba kowane kuɗi ne riba ke shiga ba fa'ala haza saboda haka akan wannan fawaidul bunuk ujur, fa'idar da kake samu daga banki domin dukiyarka ce aka je aka yi fatauci da ita ujur ladakka ne na wannan mu'amalar banki wallahu a'lamu ta wani sai ce wai Ahmad ya shigo gari ya kawo maganan banki ya ta mutane ya yi kaza ya ku ji tausayin Ahmad ba abinda na ƙara fa kuma mu abinda muka kula za ku ji me yasa kuma nake magana anan? ni din ne wani zai zo mu babban manajan banki zai bari dan ne dan fatawakku kuma din ne nake ganin gashi na an ruguza mu gaba ɗaya kakaf ni din ne kuma nake ganin bankunan da suke kiran kansu islamiyya tun Saudi Arabia ni nake gani ko can ma su da kansu suka ce sun samu failure me failure su wai delay in implementation of project shi bankin musulunci da ka zo ka karɓi kuɗin a hannun shi sai ka je ka zauna delay in implementation of project domin ba za a nene ka ka biya nan gaban gobe gobe ba sai ka kawo sai mutu ya je zauna suka ce devaluation neran nan da kuke gani kimanta bai rage ba to in ka dade kuma kima kuɗi na ragewa devaluation sannan kuma suka ce ba expert domin in banki ya ba da kuɗi a asibiti domin musharaka yake yi shi bankin sai ya ɗauki ma'aikatan da suka san aikin asibiti ya kai su asibiti ya sa mai ido ya ga ana cuta ko ba cuta to kenan islamic bank sai ya kasance yana da injiniyoyi yana da likitoci yana da nurse yana da balkanizer wannan banki ne so ba expertise da za su je sun kula da kuɗin suka fito da abubuwa goma sha uku da ya ce shi ba samu nasara ba duk na san wannan sai in zo in yadda fatawan wa'yansu mutane su zo su ruɗa mu a cikin ƙasar nan mai hasara irin wannan matsayi da muke ciki sai zama dole so kuma da kayi bayanin sai kuma je can wani ya fasata shi ka wannan maganar fata wannan da kai kamar kuma baka san musulunci ba ko kuma zai ɗauke ka wani ƙaton jahili ya mance ya mance gaban larabawa a cikin ka'aba cikin garin Allah ya mance kai shekara ashirin alal akal alal aqal ko ko jaki aka ce al at-takraru yu'allimu al-himar jakinka kullum kana zuwa kasuwa da shi ka dawo kai shekara 20 wannan wannan jakin zaka ce mai jahili <laughs> いでね。 nawa guda nawa guda nawa sha nawa to Allah fata mata da ne Allah ya